العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتدر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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين بداية da شعبيه وطن ɗaya hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin da maganan son Allah tabaraka wa ta'ala. Ko kuma son da ita kowane so amfani. wanda shi ne son Allah sannan in an duba zukata sun samu halittuwa a kan son wanda ya kyautata masu idan muka fara duba abubuwan da Allah iya mutane ba su kirguwa a majalisar nan shi inda Allah ya turo masu zuwa ku nuna hanyar komawa sanar da mu alherin duniya da na lahira abin ya kai har Allah yana zuwa da kanfa ina ina mai neman gafara maka ina mai neman kaza maka to ƙarshe dai inda muka tsaya Allah tsaye yake yana aiki babu dare babu rana awo in mun ce mu ce dare da rana wanda duk irin wannan kamannin dole a kai shi Allah bai da makofi amma shi Allah na kofa komai ba abin da za ka kama ya yi tun da kai daga Allah amma kun ka kama Allah zai wadatar da kai daga komai nan za a tsora كيف لا يحب من هذا شعره جماعة يا يا ما بدا أسو دا wannan shi ne lamarin sa sai dai ba mutum bane ba shi da jiki da yaya ma ba in ba za a so wanda wannan ne lamarin sa in ka mutum ya tashi daga bai dace ba ku yaya ma ba za a so wanda halayenka wannan hali ne na kan ɗan adam yana yi maka da neman komai a hannunka kai ku duk abin da kai masa kana neman sakamako inna al-quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha zukatan mutane an halicce su kan son wanda ya kyautata masu ko littafin kan yanzu ka ne ka dan wanka ko duba tare za ka ce kai wannan masoyi na ne ko ka ce masa komai ba mutumin da na ke ya tsakko ka daga bakin titi ya kawo ka masallaci ya dire ba za ka masa irin wani so ko an ce ana labarin sa ana ta mugu ne za ka ce kai a ɗan daidai ba ɗan mugunta ne kuma ma ya iya hmm? saboda kanin ya yi ya shiga so amma shi ai ma ɗan dama dama to zukata suna son wanda ya ta masu su da Allah wani irin so ba a yi wa Allah wanda abin in kace za ka faɗi ga abin da Allah ya ka kafa ka ce duk abin da Allah yi maka ai na shi ne komai naka Allah yi maka sai ga magana ba maka magana ba dauki guda ɗaya. ka ɗauki guda da ka fara sai guda wannan ya fi wannan wannan ya fi wancan wancan ya kai in ka dawo rayuwa ka ba wai kake nan da yayin haka a ciki babu dajin kan ka ake Allah ke tsoro maka da wani wata bar kana son su amma ka bi ka aske ka aske shi gaba ɗaya wata ran sai ka bi kana da bukatarsa da a sai idan ka aske ya tafi gaba ɗaya abin da za ka tafi neman maganin gashi na gawo to don haka nan zukata sun ɗabi a to a kan wanda yake wata ta musu ai kuwa yaya za a ɗauki Allah wala ahada a azamu ihsanan min Allah subhanahu babu wani ɗanjira eh? kai na ko ku wajen man a fa'a ilaiha da kyaman wanda in muna na masu wanda eh, wanzu kakan kenan da wanda ya ɗauka shi ko kowane su yi sai ka ba ka wanka shi ka yi tsallar fafin da kenan kai ba magana da cutar ka da ina wannan ɗaya kana ya ɗauka abu ka ba mutum a magajar fice ka? ba ka mantawa saboda ka wala ahada babu wani mahaloki a azamu ihsana da ya fi girman kyautatawa min Allah subhanahu dai da zai kafar da yawon mutum bayan da ya ciwo gindin harshe mamu da sani ne ku ba ka ji daɗi ne yawo ne daina zuwa da yawon da komai amma da yanka biyan harshen nan ya makala kawai sai zai kai shiru wannan Allah warkar da ni ha ba harshen ma <laughs> ban na sanin abin da kake ji bane ba yan jirgin ne in yi motsa yi wani katakon ka tuna gobe kiyama shi za a kumbura ya cika baki ba zan motsa ba naman ya cika bakin in amma magana sai dai da lokacin da wata Allah sai hannu ya fara magana gwiwar ka fara magana menene ya fara magana na kurfan Allah sai bai fasa gaskiya za ta faɗi وهو يتقلب في إمكانه yana jujjuyawa cikin kyautatawa fi a ahwalihi a dukkan matsayin mutum cikin neman Allah ke wayawa. wala sabila ila bakti a janafi hazal ihsan ai babu yadda ma za a yi a ƙididdige ɓangarorin wannan kyautatawar wato lafiya abin tana da yawa lafiya ido lafiya manu lafiya waye lafiya kawai ka bar nan jinsi wa rayuwar jinsi wadatuwa jinsi wa ko ka kide jinsunan ni'iman da Allah ya maka da zai da dubuwa fadlan an anwa'ihi ballantana kuma ka? jinsi ya ce zama wa karan hau an kafara da yi balle kuma ku bar gudan wane mutum da ya fi ya isa mutum wa'azuwa ya so Allah sama da yadda ike son rayuwarsa anna min ba'di daga sashin sangarorin ni'ima ni'man numfashi da a waje ne ko cikin duhu ne in ku ɗan rike numfashin ka kaji ki zai kuma da gaggari sai rukuwa kana fara rike shi ka kwanci shi da kanka ba har yana su kan yi wani abubuwa bari ka taɓa jin ƙanshin mutuwa in ka ce mm, mm, ya fi zai yi wani rukari ro ke bari a jima ma ƙanshin mutuwa ya ƙanshin ka yake ce bari ka amma na kawo kasa ne ba an ga yin Allah ya kai wa ya kula a baka da shi ne yi ɗanɗana ma ƙanshin mutuwa sai an je gona tallaka isa mutuwa yana da amma ko ka zaka ji kanshin da sai kun haɗu da wanda yake ka ƙarfi nan da zaka ji kanshin mata ya same ka ya san ma kanshin mutuwa haba na ka riƙe ma numfashi kuma ji a kafafe a kafafe na ka a ah, ai sai an daga yake mara ruwa. Hmm? ba ba ba jin gaskiya ne ya samu bakin magana ta kuma har zai iya cewa amma don an sake shi suka kira ka gida ka kwasan fi da sanar suka rage ka to kaga ne ka sha kan san to an rike ta ne kai ku yi kada wani zai kashe hudu kada ku kada wani wani zai jira yari har ku yi kada za ku mutuwa don ba suna iya tsinkewa in yi mutuwa ba ku ce ƙarshen mutuwa ta ga yanzu wannan ka tambaye shi yaya numfashi ne ima ne ya ce maka mm. numfashi nan ba iska da ake shaƙa ba numfashin kanka wancan karon abin da muka magana iskar da ake shaƙa ko ita ce wanda aka kimanta miliyan kullum shekara mutum zai shaƙi ta saba'in ko miliyan saba'in a shekara mutum yakan sha iskar miliyan saba'in da zai rayu. wanda mutum bai da lafiya ya kai wata martaba ya kan sai masa iskar da yake shaka to wannan wanda mutum ke shaka ta fi wacce daɗi tunda wannan kana shaka kana walwala kana ci kana sha kana kwakin ka je ka dawo kyauta kake shanka ba ka san da kake ba amma nan da aka sa wani naka ko aka sa maka Allah ya sa kawarware ka fito da kafin ni'imin fashe ni'ima ne wani fasawa ba magana iskan ba ɗauri ɗaya suka ce nan numfashin daban iskan da kake shaka kuma da wani ko da ga iskan ya numfashin ya ja da bai amfani ba ne na fasa ke nan za a kuma wani fasa التي لا تكاد تخطر ببال العبد wanda ba ka iya ma ba dukkan suke iya tuna na cewa akwai wata ni'ima da ake shaka a numfashin da ke fitarwa tunda kusan gefe gefe ake bi ba a maganin gangan jikin ba a maganin menene jikin a a tunan fasin da kake ho alaihi fi kulli yawmin a kullum yana da dare da wani yana da arba tun wa ishirin na alfa ni'ima ni'ima dubu ashirin da uku wanda ta ke nan numfashi dubu ashirin da hudu ke numfakawa ina ga sun gano wannan ta hanyar agogo ko kuma agogo an yi shi ne ta hanyar numfashi numfashi aka duba aka auna abin da aka auna aka fitar da agogo numfashi to a ce maka da a ce mutum sayan numfashi zai shi kuma nan na ya masa farashi inda ana sayarwa layin mai layin masu iska ne ba a ɗauke shi ne A ha'irin iskan bugawa ba ya wannan kima da ko da shi iska ne ta koma a cikin a dawo dai kan fasawa. ya yi aiki a ce nan numfashi ɗaya ko da ba ba su mana tun da yanzu na ajiye kudiyar naira ɗari ɗari da yawa naira hamsin to naira hamsin sau dubu ishirin da hudu nawa zai kama halari ya fi ƙasin wannan eh? miliyan ɗaya da ɗari biyu ake wannan na rana ɗaya ne na wata da an eto zawar na talatin talatin da shida sau sha biyu eh to a shekara abin da mutum zai biya kenan miliyan ɗari hudu da wani miliyan ta ko da bai ɗari hudu ya ake mutu ba da zuwanan lai talatin da talatin to mu wasu ya kama wasu miliyan ɗari hudu da talatin waye zai rayuwa cikin nan duk ya kan na mutu ba inda ya samu su yin hmm? da mai farashi kuma zan zuwa alaji ce da ko shi da zai zai mai amuwa ne kam ya wuce eh mutu da ake su ma suna nema eh, wanda zai rayu kamata kenan a ce duk shekara miliyan ɗari hudu da talatin yau mutum na da shekara saba'in zai shi yau tara da kai saba'in ko tamanin ka ga haka ran shi to kai yanzu ka za ka je wajen Allah ka biya shi wannan kawai in ka je da wani fiska za ka nasu Allah da shi hmm? miliyan dubu hmm, miliyan ɗari hudu da talatin a shekara ɗaya a nemi 'yan ƙanana-ƙanana 'yan shekara ashirin da biyar to kana da ƙila 'ya'ya sun kusa kasan ba kaza mata kaza wannan dole ta kenan kai lalle fakan da mu godewa Allah mafi cancantan godewa ba ba mu darajanta Allah mafi cancantan darajanta ba ba in kuwa kana ya kafa babu wani mahaluki da zai ba mu doka mu in ba Allah nan ba hmm? to wannan da ba sai an zo kai da wata ta kake sai da gaba da an sai a saya ma da na'urin gaba daya haɗa ma in ya lalace a kawo ni shi ne abin da zai sanan kwashi aiki a ah, shi a haka a saya haka duk da dai hakikatan numfashin daban na'urar da za ka farrafa numfashin ta kai shi kaga za ka ce hmm, sadaka Allah in ne mata Allah la qasuha amma mutum zai wuce ɗakin Allah ana aiki wa hidiman gidan Allah zai sa kan fahimci ba masu aikin da suka ce ba haka ba yau ga ɗakin Allah ya rufe mai shararsa yau ga ɗakin Allah an rufe mai kaza ɗinsa ɗakin Allah shi ne koma baya ko ya gama gidan shi da fakin ya kamata Allah da mu wannan Allah wannan ilimin sahabbai suka fa ne ya sa suka sa Allah a gaba kuma Allah ya damka masa duniya muna da cikakken labari Allah ya ma ba su lahiran daga annabi wannan shi ne muka sake muka manta idan mutum ya baka wasu ka koma gare ka dinga kusan bautan shi ka manta shi ma fa ba shi aka yi abin da ya ba ku ne me ba ka wannan shi ne sama da dukkan kuwa dukkan abin da zai ba ka a duniya bai sai wannan ba kawai zai ba mutum haka ne za ka gida sai kama abinci ya ba ka tufan fawa shi ke nan in bukata ta taso ta kai bukata a yi ma aure ya za a yi da wannan numfashi kuma ma ba zai zai iya maka ka ko ba zan ka iya makaka, ka a yanzu don haka mutum na da wannan yayin da za mu wannan wanda numfashi farashi na da hamsin hamsin da ya daga ta kama don mamadu Shakwasa, nisan ta duka hada da rage sanin Allah zai yi wannan magana kila ba ka jika daga bakin wanda kake darajar dawa ba shi wanda kake zaton ya fanta ina da irin wannan da shi ba bai fanta ba sai da magana da ke lamarin nan mu tabbata taso da wannan sanin irin waɗannan kwatankwatan littattafai masu irin wannan littafi ba. Hmm? don da ba irin wannan rikon za mu yi wa Allah ba yanzu ake rikon da rana ko ma ranar ta kusa faɗuwa kame kame kawai damke damke kila inda da ɗin musa mu ƙara da iske ba ku mu ƙara ba mu yanzu zai zai iske gifari kawai sai dai neman gafara kai sai dai neman gafara amma da ya kunji magana ya zuwa cikin masallacin nan sai mutum ne muka shirya za mu yi wa Allah ɗan ƙaddarin kwallon nan a cikin masallaci ya babu amma a rayuwar mu ai akwai nan ma wani aiki zai taso can ma ga ayyuka a rayuwarka ne ta ɗauka ko za ka yi wa Allah wanda ba sa ka gode wannan domin wannan sai dai ka gode amma ba ka biya ba. Ina za ka biya wannan? da kuɗin halal a ce babu haka a ciki ku mai kuɗin halal duk shekara ba ka biya to in ka biya wannan fawon kuma fa ina ma yau da mai ma'aikacin kunnen na yana ce to ma ɗan pantalon wani ɓangaren kuna kunne kamar na biya Allah bai kawo shi ba ila ga hadiri yana san ka kan rufin kare a gida. فإنه يتنفس في اليوم والليلة mutum kan yi numfashi a dare da wani arba'atun wa ishiruna alfa nasfi numfashi dubu ashirin da hudu na rai wa kullu fasin. duk wani numfashi guda ni'imatun minhu subhanahu wajen duk da aka kano na fi son je yana numfashi in ba numfashi kawai da tsoron fa ya shige shige ne amma yana ɗan numfasawa to da ran kenan amma wanda aka ba kashi za ka shi kan da ta ma sai ka gance ya mutu ya mutu ai ga Muhammadu yarin yana da yaba ɗayar kanin ba ta kwanda tsayar tana ɗan numfashi haka tana ɗan motsi ta amma tsayar shuru take dan kam to Allah ne iko ko za a rayu ko ba za a rayu ba ne da kan tun daga nan suna tsinke da yaron nan فإذا كان أدنى نعمة عليه إذا ما في كرنسي إما أكمتن في كل يوم كرنسي karanci arba'atun wa na alfa ni'ima ana wa mutum ni'ima a dubu ashirin da hudu bi ma fauka zalika me ka da abin da wuce wannan wa azabu minhu hmm? ya Allah Allah ka zanar da mu kanka ka ba mu ikon mai makarata shi isa gobe kiyama idan aka je waɗanda ba suka samu daman shiga aljanna an ce sai sun ci jiya ba ba wanda suka kafe ta ba wanda suka shiga aljanna sai sun ga suna cewa Allah muna roƙo ta ba mu dama bai maka da yanzu wallahi ba mu san haka kake ba ban da san haka kake ba Allah ce idan a yi ibada ta kare ku sha daga da ku amma farkon abin da ya roka in aka je ganin Allah ga Allah ya bayyana ya yi magana da mutane aka yi masu hankalin ciki gaba ɗaya za a faru sai ka gana ta kuya Allah muna roƙo ka ba mu dama mu gaishe ka ka sanar mana irin gaisuwan da kake rumu ta ce mai maka irin wannan gaisuwan yanzu Allah ya gaisuwa ta gani kun gama gaisuwa a duniya ba ta yi sallah ba ka yi kama ka yi kaza ka yi kaza wannan gaisuwoyin da aka yi duniya sun yi ba mutum haka kake ba to kaga in an tabu ba irin wannan kaza ko nan irin sani da a ce akwai ta ne babu wani abu da Allah zai ce in ka za ka yi baya baya irin wannan imanin sabbai suke da shi ba fa shakkan a mutu a kan ba shakka ya za a haɗa musulmi da kafiri kai ina zuciya ta zama iya daya shi fa da irin imaninsa ya san Allah ya gamsu da Allah ya san amfanin Allah za a ce ya san kyautukan Allah ya san menene cin Allah ya fashi. ai irin san aka ce wani zai ce ba Allah kuka zai fara yi sai zai fara kuka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in abin suka tashi wato za ku ibin diga ni'imar Allah da ya yi muku ba za ku iya ibin diga shi ba Ibrahim aya ashirin talatin da hudu da hali aya sun zo daidai goma sha takwas haza idan ma ya sarrafa an ku eh. eh ana da wannan neman kita kada aka yana ba kamata ba hadda fita ya Allah baki da aka yi har na kafa na kafa kafa magana baki da aka yi maka ka da ka da ke ciki ga irin wani tebur automatic a kuɗi har haka yake tsayawa ya koma ya yi haka hatta duniya ce ba a cikin hancinka a yi abu na yadda kafan kafan nan a ce dausayi ne a ciki in an haƙa tanga ko dai ba a haƙa da magirbi ruwa ne a kwanci a ciki wanda ba ya karewa ba Ba kai sai ta zuba shi ba da irin ruwan mota ba ya ce za a zuba wani tana ko wani yajin fara ne ba da ruwan zuba a ba a zuba a kwanci a ciki idan ainihin abin na ka dobi haƙori ana ta duk da shi ba fi da ka haƙori ƙafi za a sayo wuka da za ka dobi wukan maman ka yanzu ta ce ɗan ya fi girga albasa kawai ake yanke ya ka kare ta zirme wukan amma ga haƙorinta yana nan tana ƙarfin ta na baban ka nan ka dubi a wanda ta fafa ƙashi kila kai a kwanakin baya haka kai su da dutse ne ke sai ka fashi ka da yaya hakurin ka ya balla ke kwalle ka ce na fara dutse kaga yara in an fasa kwalba idan misali aka ɗauki kwalba aka kwaɗa wani ta fashe shi nan shi wai ina da taure sai yara su tashi kuma ɗan matan rayar da zai daɗi ban su kuma kwalba kuma taunawa wa kwaros kwaros suna kwaros kwaros kwaros goro ne goro ne goro ne ogan wannan hakuri na baka biyar ka jefa masa kuli kuli da sai ba ushiri kaga kawai ruwa ya tafi tun kafin ka ta komai ruwa ya tafi a ala masa duka a kai shi wajen diga ka fafa shi dajin nan ya fafa shi daga nan a koma ana tauna ruwa na zuwa harshen nan na kwakwawa kafin a jima ya haɗu na za ka biya injinan da ke cikin nan hanyar tafiya kan kuma kafin ya je ciki da rufe block a tsaye a kan nan da nan za a ji yadda ba wani yadda zai wuce nan fashe ya fito nan kuma zai wuce ya shiga inda za ku haɗu domin cikin mutuwa kai eh? to sinadarai zai zo da shi automatic ne zai kawo kristan kan hanya akwai mala'ika zai dakatar da numfashi in aka ba da nasir da kuli-kuli na ruwa da amanni da ce a baya don fashi ce kuli-kuli za ka wuce babban yanke ɗan kaɗan wancan yajin gaucewa ya je can suke a kulle shi a wuri kaza a mashi shi kaza a ɗaga shi kaza a mashi shi kaza kafin nan ya zama kaza kafin na shi shiga cikin jiki zama wannan injina duka nawa ba a da ɗaya haka ba za a je kunne ba ba za a koma ido ba duk da wanda ne masallaci ba ta so wancan da ra'ayi wancan kusan waje yake to banda wannan ni'imomi wannan amma irin wa'annan ni'imomi ne banda wannan haza kenan ila ma yasrifu anhu zuwa ga abin da Allah ya kawar masa min al-mudarrati daga ilmi In da mutum ke zaune innan yana tsakiyar hatsari gabar da bayan mutuwa suke tare da mutum sanadaran da ya fi kashe mutum a cewa ya ciwo kanin iri Allah ke kautar da shi ya hana wannan ya hana wannan ya fa akwai security mai escort gaban ka mala'iku da bayan ka mala'iku ba ne kuma haka na suke canje a kullum ba a yi canje ba ga waka da su bari guda biyu kullum waka ke biya aikin su kare ba fa abin da zai same ka a wannan doron duniya sai Allah ya ba da umarni ya ce ka kauce daga kaza ku bari ka ya an hawa shi in ga kayan mura to Allah ne ke yana ka kauce kansu so ba kaɗan kaɗan kaɗan ɗan ɗana ko yi hankali in ka kayan mura Allah ka taɓa shi to wani ɗan kwaya ma hankali ko tunani hankalin ka da dawo jikin kai kuma ka kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah in kuma mura ta kama ko ta ka hauka sai kana waje mura ni na rufe da zai mura kaza Allah Allah boga dan uwan mu alaihi ai ran da shi ne sai ka kalle wannan nan cikin rabana amma alhamdulillah ya ka sauki a dai ta fara cikin Allah ta fara sauki amma kan sai na cewa da zai sai sai lahi ma na ban yi da maza rayuwa ma fi da rai eh, na cewa shi ne mutuwar jam an bar abin ya zai same ka amma suna na sun tare gaba sun tare ba tin da ya sami ta zai abin da Allah ya dabu sai Allah ya bada umarni tsaron da ga shekano wanda kun kulla suna ganin ka ba ka ganin su don abin da zai maka ta tsanga daga shaidan na ta ji abkaru ta ji abkaru yau da kana ganin makin ga kaga da dama dama za ku ba ma ka amma ba ka ganin sa zai ne inda yake fara jikin da saka ba ma Allah da ya raba shi ya cire masa wani tunanin to kare ka daga mudarratu in Allah yana fara nuna ma sai kuka kawo wata kana kwana kan maciji a kan karkashin ya shinto kan karkon ta kai bacci lokacin da kai bacci fice kiya ije ya dawo kana kwance ko kuma abin nan ta ba ta koma shi gowa ka kuwa ka shi daga bacci ka kusa inda za ka fita shi kawai hau gidan shi ma kwance shi karkashin floor karkashin da ke makka ko fa shekara don da Allah rasa yi nuna ma sai ka ya dawo da wuri ka buɗe ido ya shigo ina neman wurin sa kana wurin ka shi kuma ce a ah, tashin yin daga nan kun yi yawanci ma bai san da kai ba yana a'a baka isa ba ke kana bai isa ba a ga wanda zai faru ni tun da wani tsakani da Allah fa fa kai rai me kake da ke fita min daga wuri da baya magana ne bawan Allah ne ke faruwa sai a ya zai ka zo shin kira ka ta kwanta wannan ma shin kira shi, ce shin kira ka ma to a ba a kwaran gama ka buye shi zai wannan sakan bakin kuli ya safa ma inda labo ka fit da shi wani ma yana yi a garin ka dukkan na wasu ya kashe a cikin bakin shi ana kai tsarewa wannan history na goyo sun yi da wannan wani da da mafi shekara da shekaru har ta rana ka na ɗaya shi ta ɗauka zai idan zama babu wannan katiwa aikin don zama ya fice daga ɗaki ta zai inda zai je ba ba ka san an ya gaba hmm. Eh, da ne mun sha haka hamar ta wancan gona na yamma akwai wata muna ɓallan masara mun ɓalli masara mun zuwa masara ba shi gari muka da da faru sai da bawan Allah a cikin mu sai kai mun ka dai amma da bugu ce haba aka dai dai muka yaran gaba ai inda ka tara kaya aka dai dama kuwa kana barin da fa bai zuwa zai ga wannan inda ka samu duk lokacin sai da ya shi ya kwance shi mutara ice ko mutum da mace zai fito ya sa kirga yau za a tarawa shi gani ai malam kewaye ake da mafifofi hatta aka da akwai garuwa ma masu yawan mace ne yawan kuma babu yawa yadda kafar ake fama da sauran haka ake fama da shi ka ga da rawa ka kashe ya dawo ka kashe ya dawo shi ma macijin haka a kashe ya dawo shi ma ya kashe su ma ku kashe ta bala'i a je a nemo maganin ke shi a nemo maganin ke awo ku fesa yadda ake mutuwa haka suke ran hayayyar a kuma a duniyan nan akwai abin magani iri iri babbar dabban suna ce da sai da dama mutum kan shagala zan shagala ciwon da ke tare da shi shi ne ciwo sauran ciwo ba ciwo ne ba fitinan ka ita ce fitina fitinan da suna wata ba fitina ba ce ba amma da ba ka tsawaka ka da duka da ba ce daga Allah ka ga wallahi ba fa yadda za a yi Allah na sai da abi shi kawai shi zai fi sauki هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى بنوعنا كتوى التي تقصده ما سنفنشي ولعلها توازن النعم ليوا إن أندودا musibu da ake kawo da mutum sun yi da ni'imar da aka yi masa wurin alheri misali yanzu ka duba shin wanne ne ya a kare maka fitina ko a baka nima ba kamata za ku aiki yayi kuma nan haka ku kare ni'ima ta dubu kuma nan ku kare cewa ka ta a tare da rafi ba ya fi ni'ima kuma yana da cewa hmm? ai zama abu da ba ba da cewa hmm? ai ne ita ba ni'ima ba ta yi

kaga yanzu muna gode wa Allah ne imomin da yi bana muna gode wa Allah mafiƙin da ya tare mana tambaya muke yana namu mun shiga mafita ina Allah ka kori masifa Allah ka kori masifa Allah ka kori masifa Allah ka wani ima Allah ka wani ima abinda aka samu kuma mun kafa yi mun tuce na bai ya wanda zai yi gino mun tuce nuna da haƙƙi in koma mota abin da kake ba kake ta kake ba wa a kai zai ba ta ka sai zama duka kayan an maka su kyauta ne a cika yi wa walaka ta yanzu da ɗan wasu abubuwa in ka bi su za a ba ka kyauta ta dindindin za a kawar maka masifa ta har abada dole ba ce za a kawar maka da shi har abada amma in ka biyar nan nan yau. Na'am. to dina da sai ai duk an hada ko kuma ba mu sani ba ne ba idan ba mu sani ba yanzu mu sani ya kamata a ga canji a rayuwarmu ya kamata sakamakon karatun nan a samu canji duk a bar abin da ya wuce an gama a kanan abin da aka yi an gama na ga ta yanzu da aka sani mal hallo kawai ne zan ci kanka gyara kanka ni in gyara kaina ko ma ya gyara kansa ko ma ya san akwai aiki a gabansa shi ne da kawai rage mana sauki wannan launin dama an ce nafsul lawama lokacin da mutum ya gane gaskiya dole na sa za ta dinga zargi lawama lawama idan yanda bi an nafsu an takuna mutuma inna al'an bi ta'ati حتى بلغت منزلة اللوم لنفسها إذا خلاص والآن تنتقل شيئا فشيئا إلى الطمأنينة kuma wannan shi كيف مثلا ce masa wanda komai Allah ya sa rububiyya rububiyya ce fa nan kawai kafin a kai kan a ce maka ga ulo duk wanda rububiyya nan ta tsara in aka za ka ce ita ba zai zama wala gare shi zai aka ta ya faɗi Allah jakadan Allah ya wani ta dama ko tabbatar da haka ne me dalili kawai mutum da aikata ba yadda za a yi a ce ta a duniya a gaban mutum ita yana tsoro ko yana jin kunya ko yana jin nauyi a ba ka ce ka shi ne kana kyauta addini za a ce ka kawo ba alaka dama addini ne alaka idan ba za ka addini ba ba alaka kama gaban ka mai mun yadda mun gamsu dole ne a yi wa wannan allon biyayya za mu saba ba za mu yin ɗari bisa ɗari ba amma fakan dole ne kowa in ya saba ya yi da dama ya nemi Allah gafara wannan shi ne rububiyya wa anwa'ul azabu allati taqfiduhu la'allaha tuwazinu ni'ami fil kathara wal 'abdu dawa la shu'ura bihi bi akthariha aqlan kajuma wannan malam yake bari wannan nura mai cewa an yanzu nan ka dubi abin da wani zai ce ce bawa bai da faɗaka da mafi yawan waɗanda ne ko tunanin ba ya yi kawai ba kwaɗi ba zaman lafiya babu kaza to yaya wannan allah ba mu bi shi ba ya yi mana mun kyale shi mun ɗauko wani mun ɗora ba da dimfa ya ɗauko tsari ya bamu ya turo manzo ya karantar da tsarin da shekara ashirin da hudu yanzu tsarin na aka ɗauka aka kai bai yi ba an ci gaba wannan tsari in ma ya yi shekarun baya ne amma yanzu zamani ne na nukiliya wannan tsari ilal masmala a nemo mashaya su taru su tsara tsari abi a mutu a kai ai kuwa muna kallon ku muna ji a jika an shiga ma'aikatan bankan wanda kowa ina cikin masifa attajiri na cikin masifa mai mulki ina cikin masifa wala ka ba a ba ko magana kuma ba wanda ke magana a koma ga Allah amma harkoki kawai su da harkoki ai za a yi ai shekara kaza ya ta wuce za a yi kafa na ai menene da mu zama ɗauki hujjan wuce wata ba wane ne dalili an ta ce dalili ne ne ne ya janyo waye ya janyo dukkan nan ba hanya mun bar Allah wal abdul ma shu'ura bihi ba faɗaka da cewa duk sariha mafi yawan wannan ne ba aslan الله سبحانه يخلقه منها بالليل والنهار الله تبارك وتعالى سيكي تريشي دجاو إن مصيبه داري درانا كما قال تعالى قل من يطلعكم بالليل والنهار النهار من الرحمن كفتا متى يا رسول الله تنبيع فاتن من يتبعكم بالليل وكيف أرونك داري درانا ko da ba ku taɓa tunanin akwai tsaro wata akwai tsaro yanzu kaga tun da a babbin mala'iku ne muke tare da su su ne ba za ku koma ba sai a wahi da asubahi za a turo wa kowa wasu su ma ba za su koma ba za su zauna su wani da motar zuwa sallar la'asar haka ake tsoron da aka halicce ka kowa na da tsoron da za ka koma ga Allah wala ya alama jano da rabbika illa huwa amma la'iku mulkin da da ake ninka wani a kabu wace tsare ku dare da rana ke ba ku tsaro in ba Allah ba. Shi ne zina Rahman in ba Allah ba, in ba Allah ba ke ba ku wannan tsaro. Al'ambiya'i aya arba'in da biyu وسواء كان المعنى من يكلأكم من معنى ما يسألكم ويحفظكم منه idan arada dukkan sana'a wato tsare ku daga Allah in yi nufin tsora ku azaba Wai kala ukum muzamminan ma'ana muzamman mu kala ukum muzammanan ma'ana an kwanfa mata ma'ana ma'ana ya jiro ku jiko ya kala uku ya tsare ku ya tsarafin da ku ya fitar da ku daga hatsari mun ba daga azaba haza wannan ma'ana guda ɗaya kenan na biyu mu ɗauka na mintin badaliya don da ita na fassara man ya kala ukun badalar rahmani subhanahu wa ta'ala wa ke tsare ko in ba Allah ba nan ka da ko tun da ya da karatun wucewa ne ba ko koma farko daga ina a irin wa sawa'un kanar ma'ana ka cire wannan man ya kala ukun wa ya hafizakum daga Allah minhu ya ke tsare ku daga Allah in Allah ta ce zai halaka ku kuna zuwa zai ya tsare ya kai ba magana idan a rada dukkan suwa in ya yanke zai kwanta muku mafifa wa ya kunu ya kala ukun ya sai ya zama kalman ya kala ukun dama kalma ana tsora masa lodi buga ga yadda take amma a istilahi da abu da ana daɗa masa lodi lodin shi ne muzammalan an kusa wa kalman ma'ana yujiro kuma ya yujiko ya kalakun ya ani yujirikun yujiko min ba'atillahi man mafi babu ba wanda zai iya kare ku ya tsarkar da ku daga Allah kaga an tsorawa an karawa ba kalman ya kala'u ya je. wanda dama ka kumanta fasfara akwai tafsirin muwafaka ku da mutabammun da intizam nan kaga tabammuni ne akai tafsirin tabammuni ayu kana ko aya za ta ɗauki min illan ta zama albadaliya wa ke tsare ku dare da rana in da Allah da yake tsare ku man ukun badalal rahman subhanahu ai bima anna huwa alladhi ukun wahdahu shi kai ke kare ku la kale alakum gairuhu ba wani mai kare ku sai Allah a kan zama ganin banza ya ce da aka ce ta kafa ko za ta karar da duniya gaba daya ha za ta karar da zai ku daina sallah a daina jami'i ka a yi tsawafi shin cikin masallaci a kwashe su dukkan hakonin su ciwon ya shiga ciki ko ranar masallaci ko ya gurin duka hakonin su to kuma me isa in ba ishe ike ban ko kowane labarorin su mana ana mura yawa ta shiga ciki amma shi ciwon ba inda zai zo zai kura a nan masallaci ta zai na hankali ko mutane suka zama dakuna ƙura'an shimfiɗa masallaci a kwace ta fita waje na ƙura'anan masallaci a cikin da su sai ya ba da su hato zai yadda kuka kai, mu wanke su mu wanke ƙura'anan mu na zagar mako da yi menene likita da likita na bayan eh? kuma bayan su ai maganan kaza ka shigo bakin ka wallahi ba ya ba a ya kuma ciwo na bai tafi ya kama na ɗaya shi je kama can ina nan a ciki kuma ya fi kama wanda wasu gada ma kirkin ba a sanari ba ya tsaya wa yau su ba da shaka sai ta faka hau ai dama shekara ka ba an taɓa ciwo mai kama da ka ba shi ya malaka tv akwai wani wanda ya tafsiri na duniya na ce ta ai dama eh, dama ciwon zai zo wanda ke zaune ya fi dama dama da wanda ke tsaye wanda ke tsaye ya fi gashi hadisin daban shi daban kuma aka hau kai duniya aka ce masa tafi sai dai tafi ba kan bawo sai dai in bai da shi masa tafi amma mutumin zai zama tafi ya zama wannan ba wata kan wannan ce Allah ke kare mutane amma kuma ba za a ce saboda ce ba mu daina sunna annabi jam'i kwata-kwata sannan kada wani ya matsi wani amma ba kwanar iyali za su ga haɗuwa da juna kada wani ya taɓa wani a wannan ciwon da kakannin ku ne suka yi eh, mu dai a tarihin duniya ciwon da aka sani yahudawa suka taɓa samun wannan ciwo a duniya sahiri da ya saba wa annabi musa annabi musa ya tsine masa yake fita an taɓo ƙula kafa. safa ka tafi kai ta yawo a daji kana lami safa in ne ya taɓa su ta ciwo in ba ne taɓa in ka gano shi kace ka biyo shi kace masa salamu alaikum sai na shi ka da shi ka dabi an kuma karo da gani ya shimfiɗe haka ne ya saka ce ina ba ka saka tsari ko wannan cewa shi naka da lani ka ta fafafa sawa ne ne ko a to ya to ya sun nan da ta a ko ya ka a dunkule hannu a buga hannu da hannu ta ba ce wani bayan kuka ga kuka tare shi kuka lura da lura jirgin ne hannu ya kuka yi sai dai abu na ce an kai man karbi a nan ka kawai kam kuma aka yi irin wani imani ba shi yanzu ya kawo ya an yi shiru shiru sai hawan ka bakin ka buɗe ta fata gungulu in kana so kana iya tawa domin zai cutar nan ba tafiya tana nan amma dai ka dinga zai to ba ka ba Allah ya kallakuna بالليل ويتلقنا بالنهار ويتلقنا في مساجدنا ويتلقنا في أماكن عباداتنا لا أحد يتلقنا wa nadiru min kwatankwacin wannan mummunan rahamin innan hadi kauluhu walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun inda abu mun ga dama da ja'alna mala'ikatan da mun sanya mala'iku a wannan kafan wanda za su mai makonku ko a tattara a halaka ku gaba daya a kawo mala'iku su ku. shi ne inda mun ga dama da ja'alna sai ka ce ka ce mala'ikatan fil ardi yaklifu min ala adam kaurai ne shi ma duka ɗayan maganganu guda biyu don taimakon fassara da biyu ai yawbakum wa badalakum wa tashhadu masu wannan magana suka kafa hujja ala zalika bi qawli sha'iri jariyatul lam ta'kul muraqqaqan wa lam taduk min al-buqul al-fustaqa jariya wata yarinya ce labta a kulmurakkakon ba ta taɓa cin murakkak ba wainan nan mai laushi fara faru hama shi ta hmm? muhakkab ita ce asalin dai alkaman da aka surfe aka nike aka aka surfe aka nike aka kan tsofaffa ta aka buga yana da ita yanzu akwai wanda yake na alkama ma haske murakkakan walam taduk al-buqa walam taduk ba ta tsantsane gyaɗa ba min albaƙolo mai sauran kayan marmari min ɗin da gariya ai lam ta kulli fustaka badal albaqoli daga min ya zama da kamar da aka ce gina rahamani badal rahamani wa ala kulal qulaini bisa tsayin maganganun nan guda biyu fa huwa subhanahu muna amana alaihim ya yi ina. Akan mutane bikala a tuhin da kare su wa da tsaronsu su hibbahum wa hirasatahum da kare su bin ma yu'dihim billayl wa nahar daga abubuwan da ke cutar da shi dare da rana wahadahu da hafi da lahum gairahu ba su da wani mai tsaro in ba su ba in ba shi ba la da lahum gairullahi haza kenan ma'ajina hutam kaga wannan tsakanin dawa kenan tsakanin sa da ubangijinsa da Allah yaya ba za a fa wani alam ba tun da ba gana magana son Allah ne ya za a yi da za a fa wanda wannan ne ɗabi'arsa ba komai na kushe shi yake mu kar kyauta yadda ma ba ku sani ba wanda mutum yake masu kyauta ne zai ba ka sani ba zai daina in wọn kan ne zai bari sabu daka na a wannan menene daban da kala'atu la je wɔn na wannan na wuce wannan haza ma ko tam tare da wadatuwa Allah cikakke an hun daga tani. Allah bai amfani da kowa daga mutane a <laughs> wanda shi muke ba yaren shi haza ma'adina hutam tare da cikakken wadatuwarsa an hau ga mutane ba ya komai da su sannan da muke samu ce azumin mun yi namu ne rayuwar mun yi kayan mu ne muke amfana da shi idan muka taru muka yi sallar amfanin mu ne in muka yi wani yadda muke amfana da kayan mu shi ba ya komai da namu tabbalin tabalu na kai ka san fa'o'i ba ku kai ku amfani da balle amfani ne da samuwar ku da babin ku duk da ciyar da ku shayar da kai da gajiyar dare dukkan abin da ba mutanen duniya gaba da hatta kare bai kai ido ɗaya na allura na diga rafi'an sai an shayar daga arzikin Allah. Don ga kuma mu ci kome ba. har aljanna da zai zama da wani ba ka taba arzikin Allah ba da ka nan ba da mai sai kai zan sha wahalan ciyar yadda ku kai amma banna da aiki a gabana zan yi aljanna kaza zan yi kunna an riga an gama arzikin na nan komai na gurin Allah ne ma gudu ne a gaba a gwada ka ce man zalla zai yi tsari da Allah a karar da hafana tana ce maka ba da sadaka in kai alheri da za a ninka ma goma a gwada sa. kuma ta ba da sadaka na nan za ka ne. da sadaka na zuwa nan da kwana ashirin hmm? ko yanka dagonku ko tare ku cinye sannan kuma ka tafi kana na yi layya Najeriya da gobe kiyama Allah zai dan rago goma ka duba ta gani da goma wannan rago a ci shi cin mu muka cinye amma za ba rago goma idan kai zuri sabilillahi kana da a ainihin me yake da suna ɗari bakwai ya ɗaya mu ga misali mu yi na talakawa in ka ba da buhun siminti ɗaya za a faka ma buhun siminti ɗari bakwai sai Allah mai makon a kawo shi nan duniya kai shi lahira kan a kai shi wurin gini na na lahira idan Allah ya karɓa ma ya karɓi islafin ta aka baka an haɗa ma da kyauta zai zama miliyan ɗaya ɗayan nan za a nan kashe sau dubu a zara da kama miliyan ɗaya sun wanke miliyan ɗaya ya yi shi ka jini in ban da ba don gidan lahira daban-daban wanda ya ba da tirela daya ta siminti da masu kudin tirela da su ba tirela ɗaya na buhon siminti Allah zai ba ki tirela miliyan daya ta siminti. Hmm? a wannan ya ta nura ko mai imani da Allah ko da ban da akwai tuhunta a kanmu wallahi akwai tuhunta yayi ko mun yi da magana nan gaskiya ce ka dubi masara ta yanzu zaka fice musulunci sai an tsayar da kai an baka ka'ida ya ya za ka yi musulunci za ka yi musulunci to za ka gaskata duk abin da annabi ya gabi ka ce eh to irin eh, wayannan kenan ka ce eh za ka aikata duk abin da ya ce ka je ka dawo ka kalli rayuwarka zan aikata to na uku za ka bar duk abin da ya hana kai shuru ka kallo abincin ka ka kallo da kake zan bari zan bari da abin da yana zan bari to akwai na ƙarshe menene shin duk abin da za ka kada za ka yadda ba za ka yi komai ba sai yadda ya tsara ba kada na kan kama furunta da za ka yi komai ba sai yadda Allah ya tsara za ka iya ce zan iya na yi alkawali ya shi nan ka shirya ka yi alkawarin da larabci أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إن ككريت يا كاكا idan ba musulunta kai ba to baban ka yau kana alƙawari ka kan ku bai fara shiga musulunci ya muku wani alƙawari ka gado shi amma mutum na iya fita in ya karya jama'a ko kuma sun ce jama'a ce wannan fashi ne da muke ciki kada mu bari mu yi mu tsaya mu samu bayanin nan daga bai ba sai mun je daban Allah Allah ya mana wannan bayanin ba muna so nan an ba mu sani ba ta san dai ba gida za a je maka wannan karatu ba ba wanda zai je gidan kai maka wannan karatu duk wanda zai gidan ka sai ka tsaya maka karatu wanda ya rige ne ma tarin jirgin ne ma wannan zai wani kadai da karbe shi wallahi bai jinka ya bi karbe ya bi ka kai za ka tsaya ka san wannan bayanin da ninkinsa in da gaske kake ila illa masha Allah daga nan sanin sama zai kai ka aljanna nan kuma ka tafi yi aiki da ya sauka a gare ka za ka duka me kake mallake da shi don duk wannan da ke mallake da shi domin ka kai bambanci mun daɗin abin da Allah ya bani kai mun daɗin abin da Allah ya baka to kowa ya bauta wa Allah da abin da Allah ya bashi هذا مع جناه التام عنه وفقرهم التام إليه بذكاتهم بكاتوان الله في كم بكاتا من كل وجه تقوى تفكا كذا ده الله وفي بعض الآثار magana ya zo a cikin wasu maganganu da ake rori kayoyi da ومن أعظم مني جودا وكرما أبيت أقلع عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعذائب يا الله غفرانك غفرانك غفرانك الله كل عمرك Allah ya zama yi kan mutu daga yana cewa ni ne mai kyauta ni na fi kowa kyauta na fi kowa mai kyauta jawar na jin daga cikin suna yi kama akwai aljawa da a ومن أعظم judan da karama wane ne ya fi ni kyauta ku kawo in akwai Allahu babahu abitu akala o ibadi zan kwana ina gadin bayina في مضاجعهم وهم يبارزونني سنة من فتونا فتو بالعظائم Allah ya turo mala'iku na kare jama'a daga ga wasu sun kwana shaye-shaye a hotel wasu sun kwana zinace-zinace wasu sun kwana liwaɗi wasu sun kwana wurin wasu na nan na ƙasa mabayin Allah ai ba ni wanda kai Allah haƙuri aina kun jira wani wasu duniya awan wani ma ta faɗi da kai ibadar da kuke ku daina wannan Allah mu ba za a bauta masa da mu ba Kallai ku bari a ya ka ai ba ka ya ba ma gano kai ne da wurin ko gudu da wurin wannan an kan gargara dole ya faɗa zan kwan ina ta ba su kyauta ainihin in kwana ina da su kuma suna saba ne. yanzu wanda ma kuka biya za su da ku an biya sa kuɗin gadi an karɓi haraji an ba da haraji an yi takarda ko an samu takarda an ce aikata ko aikata kaza an ce ko aikata an aikata kaza to a tsara yanke ba za mu yaba. ba ga wata gwamnati da aka kafa ta ce mu kai kuɗi kaza ko kun ce mu ba ku kuɗi kaza mun ba ku kuɗi to wata gwamnati ba ta ta ce mu kai musu kuɗi in ba mu kai musu kuɗi ba za su kashe mu ku zo ku kore su a'a ba za mu iya ba sandunan su sun fi sandunan mu ke wajen da za ku hana da mu dinga kai wani sandun an kuma yi haka kashe kuɗa mu talaka za ka biya nan ka biya can a haka kuma baka tsira ba lallai a kira duniya sijidul mu'mini eh? wa jannatul kafiri kurkuku ce tun da menene kurkuna nan cikin bala'i su kuma na ɗaya walwalansu yanzu da da dubbanni ake wasa da kuɗi da a'a da miliyoyi ake wasa miliyan ake fatali da ita kuma kuna nan kuna zaune ga uwarka ba ka da lafiya ba ka da matsalar hutu da ɗan uwanka shi ke ba ka da yadda za ka yi sai da kaje ka ce kun ya Allah ka warkar da Allah ka warkar da baiwarka ba shi da bin sa ke babban lantana shi kan shi ba kwantar su Allah wannan fato ne matsalolin idan muna son a samu abin da muke fata da an gyara wa yannan in kuma a koma ga Allah ba wannan shi ne komawa ga Allah da ake magana wasu tirmidhi أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة لو كتن دولة جرجيه قال هذه رواية العرب يسوقها الله إلى قوم لا يذكرون ولا يعبدون هذه رواية العرب ولا مشاهدة دنيا مشاهدة كفر يقول قلنا يا سيدي قلت جنا عطما يا حتى سيارته يا طول ما فكفيت بشي أنا تفادكي تي yana walƙiya yana menene sai ke yanke ne ka ga ya zuba wani lokacin ran a ƙasan nan nan sai ta fasar habaniyya ce wata ran ya ba ku wata ran ya ba ku ruwa ya ba mai shayar da duniya mai shayar da kafa ne ya so kawowa Allah na kora ta ila qaumin la yaquruna ya zo ga mutanen da ko an bakan fa ba fa yi ولا يعبدونه ما كما قوته وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أكبر على عبد يسمعه من الله عز وجل باب وندعي فيها قري أكن تروى yana ji yin Allah babu wani maloki ba zai ban cire maloki babu wani dai za a ce da ya fi haƙuri a kan cutar da shi yana ji ana cutar da shi bai wani abu irin Allah ya ciyar ya shayar ya ba da lafiya ya samar da mafaka ya fa an haihu ya ba da kaza amma a haka ana sa masa kishiya da umarnin sanan an ƙibe ya hana zalunci ana zalunci ya hana afada ana yake kai Allah da haƙuri yake yana tsaron mutane suna saba maka. ai Allah tabaraka wa ta'ala yutraku bihi ana sanya masa kishiya sai ka duba ko da so wa yaj'alu lahu waladu a jingina da gare shi sannan huwa yu'afihi yana ba ku lafiya wa yarzuquhu don san da ya halicci halitta wa ta yayin shi su ɗauke yana su jingina albarka yanzu ko ba sai aka ce illan masallacin nan ya'yan mango mango kawai da gina ne yadda ce to in dai da ya kace ya kasa kura ciki ke kai ko ka kai kana shiga cikin masallaci kana abu na ba wanda zan ka da ke ai ga dafi zai na ya'yan mango ne ko manya manyan dole da walin zan ƴaƴan shi kuma da ce yake da za ka sai da sai an da ya kare ko da ma ku ce mun da bayan shi kuma wayan da ke da sun yadda ni ma ko da ran samu ya amma kun da aka na samu inda ya samu wayan nan ƴaƴan neman tokara gidana kuma sun juyi tun daga juyar da mutane a ce wannan dan Allah ne ka yadda Allah ne wani dan Allah bai ta ina zai zama haka in dan Allah ne ba ka ko kuma sun da kun kaje shi ma ya fara ji shi bai ya kare kansa da gare ku kusa ta ga kai babu dole irin mafi duk duniya bai ido la su ba kuma ba a cikin kinsan Allah bai yadda suka tausayin Allah har ne ne ma ke ce ce ya kamata mutanen na a ba duniya a tarar da su kuma sun fa Allah sun ci mutuncin Allah da yi wani addini dai keta hukuncin Allah ba irin addinin da suka ce Allah na da za ya ba a yi ba mu haɗa da su rakkori za mu haɗa rere kasuwa rere aiki amma ba wani abu na mu'amala da taksiya jiki da jiki ba ta ma zan baka da lafiya yau sai aka jada mun lafiya wallahi bai yi ba ta al'ummar musulmai ya kamata a ce tun rikta ta abubuwa mun ji ga sunan mata bayanan gwamnati kusan ta kusa cire hannunta kaga kwarai yake da haji in ka ɗauki kayan kola ka tafi sai dai a je can a auna a a maka magani a cikin da wuri kada a wurin babu hatta kayan aure da to a babu injin da za a yi kaza nan sai dai ka tafi jari kaza ko dai ka je kafa kaza sai dai a auna sai ka je kafa kaza sai ku lokaci ya yi da mu tara abin da zamu tara ba ɗan nan mu ne ba sai ɗan nan da mu kwara na ne kuma hatta mu ɗan nan da zamu iya tarawa amma ina masu amana ina masu amana masu amana wanda mun yadda muna iya sayar da gidajenmu akan haka muna iya sayar da a bawa manzon Allah ka fafarin wurin da za a dinga yi wa mabiyan fama gari hannu da awa da shi ma ana tarawa wannan ya ɗebe wannan ya kwashi nan wannan ya kwashi nan wuri ya zauna ko su sun tara sun tsare ko mun tara a kafa tsarewa فكفى بك داعا ان ترى الموت شفيا وحسب المنايا ان تكون عماليا فهمتوا من دلاء ياك دلاء ياك دلاء بس الله كاربيرين الله كاربيرين فوانا نعتوا بجئين وانا بنا جاي عليك امي لم تلبني sai dai kana da zuciya kan musulunci hakan da irin wannan rayuwa inda nake damu da yawa damu da kaza ashe ba mutane ne ba wannan sai zama aka tsara ha ha ha ha sai kwashe wannan yana dariya da mana da bukata an ba wa Allah ne wancan ma zai yanzu abin da wannan har ana iya sai a yanzu ga yanzu ku tsara zuciya za a ba marayu wannan yi wakilan, wannan yi kwace wannan yi menene na, an tana tara yan wasu a ɗauke su hoto shi ne wa'annan jama'a kun ba wasu jama'a da aka je shi da cikin su su ne Allah ya saka da su Allah haka ka su da ka da sai masu su sai yin haka da abin da ake nufi amma muna roƙon ka Allah mu dai ka taimake mu bai maka ɗa'an da za ka kai mu aljanna Allah ka kama hannun mu ma'anawi ka tsallakar da mu daga wannan gida na shuri daga wannan bala'i da muka tsinka kanmu Allah mun baranta da tunanin mutanen mu mun baranta. ba wannan shi ne tunanin mu ba mutanen da zan za ka iya zuciya in zuciya mu kawo mu haɗa hukuma mu zama haka amma ba ya tsaya da wani wani harkar ba ta wuyan bukata ba ba dama ka ce mutane a sake ake yi ina wanda muka haɗa jiya ina wanda muka haɗa jiya wancan sun haɗa a san da tare su mu ko mun haɗa ba tare mu ko ina ne bain al-maut wal hayati shi bai mutu ba shi bai rayuwa na tabbatar masu hangen nesa wanda suka hangwara ya ce yi babu shakka don tsinci kan mu a wasu wani hali وفي بعض الآثار يازو أوسو مدندن يقول الله ابن آدم شو كذا دم قبل يتلى خيري إليك نازل وشرك إلي قاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبكض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرض إلي منك بعمل قبيح Kalau sedang adam كل alheri na sauka yake gare ka. Khairi mazulun na ji a yau din an yi ruwa a wani wuri nan zai gobe amma ga alamomi na alheri ya sauka wannan ko alheri ya sauka na wanda ba mu gani ba ciyawa nawa ya sauka kuma alheri nawa ya sauko an yi raba an yi wa daidai a kullum alherin Allah sakkowa yake wa sarraka ilayya sa'idun sharrinka mai hawa da zuwa gare ni kana fita na kusa kasa ne ko kulle suke kallo a rawa suke kallo kiɗa suke kallo dirama suke bi suna ta dariya sun shagale shagalin tsaya ta kone duk wani tsaya ta kone za a tattara da yawa Allah su kam aka habbatu ilaika bin ni'am da dama na kan nemi ni'ima gare ka in zaɓi in so yadda wata ni'ima ta zuwa gare ka kwana gani yin an ka ni kuma na wajen su da gare ka baka ni gome don amfani ko kawai naka wa kam ka tabbata da ilayya nawa kake ɓata min bil ma'afi in kyautata ma ka ɓata min wa an ta ta ce ilayya ta ne bukata ne zuwa gare ni ولا يزال الملك ملائكة بيتشب الكريم يعرج إلي لنا تعاوني بعملك القبيح بأني إلي منك بعملك القبيح بمعنى أيك na gani nan ya kamata ba fa yaro in ma ya in ma ta tsauro mun kuma koma wancan hadisin fi zadul afari ko zai fi haduwa karatun na ɗauka wannan harin amma wannan muka shige shi ana gane za a koma kuma kila in ana iya ta'aliki ta'alikin ya fakka ba to za a ce لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين